أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta talata. To kamar kullum jerin shirin da muke ɗauke da sun haɗa da labaran duniya daga nan sai sharhin bayan labaran muna kuma dauke da shirin na kokun san. Bayan hakan akwai mu ɗauke da shirin na duniyar mu a yau. Shirin nan da ya saba duba wasu daga cikin muhimman. ababe da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan hakan kuma muna ɗauke da shirin na tarbiyyar iyali wanda ke tattaunawa da malamai a game da abin da shafi tarbiyya ta iyalai to waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa karshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za a ji labaran duniya. Tumarila masu sauraro labaran duniya sai a dakace mu. Sojojin Isra'ila sun kashe Falastinawa uku a yammacin kogin Jordan wanda ke ƙara nuna yadda Isra'ila ke cigaba da keta rijiyar tsaki ta wutar da aka cimma. China ta ce za ta ɗauki mataki idan takunkuman da aka kaba wato iran ya shafi maradunta an buɗe taron ministocin cikin gida na ƙungiyar wato haɗin kan tattalin arziki ta eko a birnin tehran An buɗe taron ministocin cikin gida na kasashen ƙungiyar haɗin kan tattalin arziki ta iko a nan birnin Tehran. Shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran masu rufe zaskiyan shi ne jagoranci bude taron wanda shi ne karo na hudu. Ministoci da manyan jami'ai daga kasashen Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, jamhuriyar Azerbaijan, Afghanistan, kazakistan Kirgizistan, Turkiya, Uzbekistan da jamhuriyar musulunci ta Iran. na halartar taron tare da sakatare janar na kungiyar ta eco ministan cikin gida na oman da mataimakin ministan cikin gida na iraki a matsayin baki mahalarta taron na tattauna batutuwan da suka shafi tsaro sa kan iyakoki tattalin arziki da al'adu tsakanin birane yayin taron dai shugaban kasar iran ya yi kira kasashen tsakiyar asiya na caucasus da kudancin asiya da yammacin asiya da tekun farisa game da kasashe mambobin kungiyar ta oca da su yi tunani kan hanyoyi na samar da ci gaba an kafa kungiyar ce ta oce a shekarar 1985 kuma a yau ta zama babban dandali na haɗakar tattalin arziki na yankin kasar Rasha ta gargaɗi Faransa game da tura sojoji zuwa Ukraine don taimakawa kiev Hukumar leken asiri ta Rasha wato SVR ta bankaɗo cewa Faransa ta shirya aika sojoji dubu biyu zuwa Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta kira wannan yiwuwar abin da ba za a yarda da shi ba. Tana mai gargaɗin hadarin da ke tattare da shi. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta shawarci paris da ta yi amfani da waɗannan sojojin don kare gidajen tarihinta don kare gidajen tarihi na faransa a maimakon tura su a ukraine dama a baya ma'aikatar harkokin wajen rasha ta bayyana cewa duk wani yanayi da ya shafi tura sojoji na nato a ukraine ba abin yarda ba ne ga rasha kuma ya iya fuskantar barazanar karuwar ta'addanci ma'aikatar ta bayyana kalaman da kasashen turai suka yi game da yiwuwar tura rundunar nato zuwa ukraine a matsayin abin da ke tunzura ci gaba da yaƙi jakadan china a iran ya ce kasar ta ɗauki mataki idan takunkumin da aka sanya wa iran ya shafi maradunta a wani taron manema labarai da aka gudanar a tehran jami'in diplomasiyar na china ya ce beijing ba za ta yi wato jinkirin ɗaukar mataki ba idan sabbin takunkuman sun shafi cinikayyarta da kuma iran waɗannan kalamai sun zo ne a matsayin martani ga tambayoyi game da matsayin china kan takunkumin majalisar ɗinkin duniya da aka sake kakabawa iran wanda aka sake kakabawa a ƙarshen watan satumba bayan da ƙasashen turai nan guda uku wato faransa birtaniya da kuma jamus suka rataba hannu kan da suka rataba hannu kan nukiliyar iran ta 2015 suka zargi tehran da gaza cika wajibcin da ke kanta a ƙarƙashin yarjejeniyar jakadan china ya kuma nuna cewa beijing na sha'awar karfafa haɗin gwiwa da tehran yana mai nanta cewa iran da china suna da ra'ayi ɗaya kan ra'ayin haɗin gwiwa a duniya china ita ce babbar abokiyar cinikayyar iran tana sayan kashi 29 cikin ɗari na jimillar man fetur da iran ke fitarwa an kiyasta cewa sama da kashi 92 cikin 100 na man fetur ɗin iran ana fitar da shi zuwa china duk da tsauraran takunkuman amurka jamilar cinikin da china ke yi da iran gami da sayan man fetur ɗinta ya kai dala biliyan 65 zuwa 70 a kowace shekara masana sun yi imanin cewa china ta dogara ne da samar da mai mai araha daga wato iran don tallafawa ci gaban masana'antunta. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta bayyana cewa duk da jajircewar ƙungiyar na mutunta yarjejeniyar tsage ta wutar da aka cimma da ita, Firaministan gwamnatin Isra'ila yana ƙoƙarin karya sharuɗanta hazim kasim kakakin ƙungiyar ya ce mun yi wa masu shiga tsakani bayani kan tikas ɗin da ke hana neman gawarwakin fursunan isra'ila kuma mun nemi su samar mana da ƙarin aiki kayan aiki mai magana da yawon ƙungiyar ta hamas ya bayyana cewa mun sanar da alkahira game da ayyukan bincike na 'yan isra'ila kuma muna cigaba da sanar da masu shiga tsakani game da ci gaban binciken duk da tsakaita wuta da aka yi tsakanin gwamnatin tel aviv da kungiyar hamas sojojin isra'ila sun ci gaba da kai harhare na baya bayan nan su ne ta jirgin sama mara matuki a kusa da garin han yunis da ke kudancin zirin gaza inda su kashe akalla mutane biyu a cewar majiyoyin lafiya masu ba da agajin gaggawa a asibitin nasir sun ba da rahoton cewa wani jirgin samar matuki na isra'ila ya kai hari kan wasu a garin abasan alkabira a ranar litinin tun bayan fara yakin kisan kare dangin na isra'ila a watan oktoba na shekarar 2023 gwamnatin mamayar ta isra'ila ta kashe akalla falastinawa 68,527 galibi mata da kuma yara a farkon watan oktoba din ne dai wato isra'ila da kuma hamas suka cin marjiniyar tsagaita wuta a bisa wato a bisa shirin zaman lafiya na shugaba donald trump na amurka tare da shiga tsakanin wasu kasashe a yankin na gabas ta tsakiya da suka hada da qatar turkiya da kuma masar yarjejeniyar dai ta tanadi wato musayar fursunoni tsakanin isra'ila da kuma kungiyar ta hamas a bisa wato a matakin farko na yarjejeniyar kungiyar hamas ta saki mutanen da ake garkuwa da su 'yan isra'ila sannan kuma a halin da ake ciki tana ci gaba da nemo gawakin waɗanda suka mutu a hannunta don mika su ga isra'ila a ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar ita kuwa a nata bangare isra'il ta saki ɗaruruwan falastinawa a washe garin cimma yarjejeniyar yarjejeniyar dai ta fara shiga tangantangar bayan da isra'il ta suma kai hare-hare a zirin gaza wanda ke nuna yadda isra'ilar ke ci gaba da wato keta yarjejeniyar da aka cimma sojin isra'ila sun kashe akalla falastinawa uku yayin da suke faɗaɗa hararen da suke kaiwa a yammacin kogin jordan da aka mame kamfanin dalancin labarai na palestina wafa wanda ya ambato majiyoyin yankin ya rawaito cewa sojin mamayar sun mamaye ƙauyen kafar kud da karfin soja a ranar talata ma'aikatar lafiya ta palestinawa ta bayyana shahidan da sunan abdullah muhammad omar jalmana mai shekaru 27 sai kuma ƙa'is ibrahim muhammad albaitawi mai shekara 21 da kuma ahmed azmi arif nasti mai shekaru 29 hamas ta allah wadai da kisan na isra'ila tana mai cewa kisan nasu ya zama sabon laifi na laifukan da gwamnatin mamaya ta aikata kan mutanen yankin yammacin kogin jordan da aka mamaye To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tumar da masu sauraron bani a gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye akwai mu ɗauke da shirin na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau bayan haka muna dauke da shirin nan na tarbiyyar iyali amma kafin nan ga sharhin bayan labarai wanda kuma da hakan ne zan cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku da aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan ta tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar mukamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium da kuma wanda aka riga aka tace din wanda iran take mallaka a halin yanzu shirinta na nukiliya kasashen uku wanda aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su dage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya akan kasar iran har na tsawon watanni shida idan ta iran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar mukamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium da kuma wanda aka riga aka tace din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ikarar da cewa waɗannan bukatu kamata yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharaɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba da 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka ba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su buƙaci a kada ƙuri'a akan wannan daftarin ƙuduri ba jakadar na iran ya bayyana daftarin ƙudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya ƙarin lokaci yana mai cewa zartar da ƙudurin yana buƙatar akalla ƙuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kuduri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalakani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa ba ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan kuduri zai zama ɗaya daga cikin kuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na kasar iran ya kara da cewa matakan da aka dauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta kasar iran shine tabbatar da cewa kasashen yammacin turai din sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana daya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin bacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da kasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da naso bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulo na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaka da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine bai na hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wadda take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujji cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china su sun haɗu kuma bakinsa ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa akan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin yakacin su a matsayinsu na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa hukumar kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar takwas amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa tare da mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka din a kan ƙasar iran a naso bangaren kasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba kawai sun gaza shika alkawalan da suka ɗaukar wa ƙasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a ƙoƙarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi ƙasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wani yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata 28 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da shida ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan Oktoba na shekara ta 1918 kasar Czechoslovakia ta sanar da samun 'yancin kanta. kabilun czech da kuma slav su ne suke rayuwa a wannan kasa kasantuwar suna da kyakkyawar alaƙa da jituwa tsakaninsu da juna kuma sun kafa ƙasa cikin karni na tara miladiya amma daga bisani masarautar austria da hungary suka mamaye su amma a ƙarshen yakin duniya na farko czechoslovakia ta fice daga ƙarƙashin mamayar ƙasashen austria da kuma hungary inda kabilun guda biyu suka sanar da kafa ƙasarsu mai cin gishin kanta amma ban yakin duniya na biyu kasar ta sake komawa karkashin tasirin jam'iyyar kwamnisanci da ke tafiyar da tarayyar soviet amma ba rushe tarayyar soviet ƙabilun czech da kuma slav sun nemi a raba kasar zuwa kasa biyu kowace kabila ta jana ta bangaren bayan gudanar da kuri'ar gardama an kafa kasashen guda biyu da sunan kabilinsu wato kasar czech da kuma kasar slovakia masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1973 taha hussein malamin addini kuma masanin adabin larabci ɗan ƙasar masar su an haifi taha hussein a shekara ta 1889 ya rasa idanunsa tun yana karami amma sakamakon irin kaifin basira da yake da ita da kuma fahimtar karatu wannan ya ba shi damar ci gaba da karattakansa har ma shi jarabawa ta shigar jami'a inda ya fara karatu a jami'ar azhar yana da shekaru goma sha hudu a duniya sai kuma shekara ta 1914 taha hussein ya samu digirin digirgir wato dakta a ilimin addini da harsuna a wannan shekarar ce ya samu damar zuwa kasar faransa inda ya karanta tarihin girka da kuma harshen faransanci bayan ya dawo kasar masar a shekara ta 1959 ya samu lambar yabo ta kasa sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a cikin adabin larabci da kuma tarihi bayan haka ya tarjama littattafai masu tarin yawa daga harshen faransanci zuwa harshen larabci masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1948 a dai lokacin da isra'ila ta shiga yaƙi na farko tsakaninta da larabawa wata tawaga daga cikin sojojin yahudawa sun je ƙauyen aldawamiya wanda yake cikin palestine inda da farko dai sa kashe mutane 75 wanda suke sallah a cikin wani babban masallaci da ke ƙauyen sannan kuma sa kashe wasu mutane 35 waɗanda suka ɓoye a cikin wani kogo a kusa da wannan ƙauye bayan kisan dukkanin mutanen ƙauyen yahudawa sun rusa dukkanin gine-gine waɗanda suke cikin wannan ƙauye amma lokacin da aka tambayi jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kan abin da sojin isra'ila suka aikata a wannan ƙauye sai ce bai ma taɓa jin sunan wannan ƙauye da ake kira aldawamiya a cikin falasɗinu ba masu saurari ko kun san cewa shekaru 63 da sa gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1962 rikicin makamai masu lizami na cuba ya kawo karshe bayan nikita khrushchev shugaban tarayyar soviet na lokacin ya ba da umarnin mayar da jiragen ruwa dauke da makamai masu lizami na wannan kasa ta hanyar kafa sansanonin makamai masu lizami da dama masu dauke da kawunan makaman nukila a kasar cuba mai tazarar mil 90 daga kasar amurka tare soviet ta haifar da rikici na makamai masu lizami wanda ya kai duniya gab ga fadawa cikin mummunan yaki na makaman nukiliya amurka wadda ta bayyana matukar damuwa da kuma kaɗota da kuma jin cewa tana cikin fuskantar barazanar waɗannan makamai masu lizami ta gargaɗi tare da soviet a lokacin da kuma sojojin ruwa waɗanda suka kafa a tangarsu a kusa da cuba da cewa idan bata mayar da jiragen ruwanta da suke ɗauke da makaman nukiliya da makamai masu lizami ba to za ta kai hari a kan kasar cuba tare soviet ta yi wa amurka barazana na ɗaukar matakai na kariya ta haka ne kuma duniya ta nuna rashin amincewa da duk wani mataki wanda zai kai ga barkewar yakin nukiliya kamar da kuma su kansu amurka da rasha sun nuna damuwa ta rashin amincewa da duk wani mataki wanda zai kai su ga gwabza yaƙi da har za a yi amfani da makaman nukiliya haka mutanen ƙasashen turai har ma da mutanen tarayyar soviet din da sun nuna rashin amincewa su da haka a ƙarshe duk da matsayin cuba da china a ranar 28 ga watan oktoban shekara ta 1962 tare da soviet ta ba da umarnin mayar da jiragen ruwanta waɗanda suke ɗauke da makamai masu lizami tare da tarwatsa sansanonin makamanta masu lizami a ƙasar cuba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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan kare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yadda'ud a Harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari. samfurin rauni da ya faru a yakin gaza a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun Rony Roni Rukach, daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu. ta kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion ya yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da digo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen muggan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan haɗarin bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa lokaci ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli. Wannan rukuni zai jagoranci al'ummar Isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace. bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi 170 cikin 100 na mashaya barasa ƙaruwar kashi 180 cikin 100 na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi 250 cikin 100 na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shashaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta ba da labarin wani sojan ko ta kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifin da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi ya zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai ɗalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna nata domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar yadda hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa. matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu a nasa rahoton shafin yanar gizo na almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar kasar isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayuniya suka aiwatar a zirin gaza sabbin bayanai a hukumance daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taɓa gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da harnot ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa? roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan ƙwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da dago biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu idan aka kwatanta da ƙololuwarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari na yahudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida, inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sayuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya tarbiyyar iyali raro, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan kwanakin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran Allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron wannan shiri shi dai wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa na tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kanta kalmar tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa musu ɗan ba muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shirin. tun farko wajen sanya gargaɗin wannan shiri mun riga mun gayyato wani malami ne daga makarantar darus sakalain da ke birnin kano wato malam isa usman makama inda yau za mu ɗora daga inda maka kwana malam ta ci gaba ne da bayani kan yadda ake fara tarbiyya kamar yadda ya faro a shirin da ya gabata malam bismillah to wani abu ne ke kawo wannan ba illa hankalin masu iyalai yana kan wani abu daban saboda haka kamar sun sallama su ga wato yanayin al'umma kuma wannan ba zai ba da fa'ida da ake so ba haka nan idan yara sun fara girma kai kamar shekara goma to a rika raba shimfiɗar su wani yana daga cikin tarbiyya da kuma samun wa yaro mutunci kun ba ba tattali ba ne da sun a rika sa wa yaro cewa kullum shi kankanin mutum ne za a hau mota a kai su hau kan kujera shi ka ɗora shi kan kan benci ka biya masa kuɗi kaɗan yana da kyau yara a rika sa masa jin cewa su ma mutane ne wanda suke da daraja idan sun kai manzanin aure kuma kokarin nusar da su zuwa ga zaɓi na gari babu tilastawa saboda tilastawa ko namiji ka tilasta masa yin aure za a samu natija ta tana ko mace ko ta gudu ta faɗa wani tafarki ko ka ji ana ce mace ta kashe miji sanin duk saboda rashin kula da yanci na 'ya'ya kenan da kuma yanzu tarbiyya ta gari Allah ya sa a dace to madalla muna ƙara jan hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shirin ne tarbiyyar iyali daga nan radio boh na birnin tehran wanda yake ƙarƙashin hausa tv inda muka faro tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar darussakalain da ke birnin kano to allah taimaki malam game da karatun addini da yake ana zamani ne na corona gashi kuma an rufe dukkan makarantu kuma mahaifan yaran ba samun koyar da su a gida ina mafita allah shiga ta malam to shi al'amari ai muhimmancinsa ake duba idan babu lokaci kirkirar lokacin za a yi wannan yana daga cikin dalilin da suke sa ake cewa a nema uwaye na gari daga cikin kasancewa na gari ya zama mata tana da ilimi saboda inda aka yi mace tana da ilimi ita sani lokutan da a gida take saboda haka abin da yake nauyi na malamai kaga kenan za ta iya ɗauke shi shi sama ma'aiki ne tsira da aminci tare da alayen sai ke cewa wanda ya sanar da namiji ɗaya to ya sanar da mutum ɗaya wanda ya sanar da mace kuma ya sanar da al'umma saboda al'ummar gobe a hannun ta take to shi ba mai gida ai ba awa ashirin da hudu zai a wajen haka dole zai kirkiri lokaci cikin rashin lokacin a samu a ga yara sun samu abin da ya kamata su samu a cikin wannan matsatsi na rashin damar zuwa makaranta kuma a wannan lokaci wato muhimmin abu na tarbiyya dai baya wuce yaro ya tashi da tsoron Allah ya tashi da girmama sallah saboda sallah ita ce kamar amudin addini in dai kyau komai ya kyau in dai baci komai ya baci yaro tashi da son sallah ta zama jikinsa zama nishadi a gare shi ita ce sallar mummuni yaro ya girma yana da kiwa a kan sallah in ya tashi zai tashi da kasala ba so ita ce sallar munafukai saboda haka muhimmancin gobe ake duba a san yadda za a kirkiri lokaci ko babu shi samu a shi da al'umma gaba insha Allah. Allah dai ya kara tallafawa malam yawancin gidajen namu na 'yan boko ne oban da mahaifiyan duk ma'aikata ne irin wannan lokaci sukan kai yaransu wata makaranta ce ko kuma wajen reno a sai sun dawo daga aiki ya malam shi ganin wannan tsarin eh to ai babu yadda aka iya sai dai hakan don babu wata hanya sai dai a sallama yaro ya yi wuri ainihin yaro mara magana a danka shi a hannun wani amma kuma ta zaga ta zama larura saboda haka sai dai a rika kiyayewa idan an dawo yaro ya dawo kullum a daga sashi a gaban da kuka yi yau wani lokaci sai ga an yi rashin sa'a an haɗa yaro da mummuna akida ko addini mabambanci wani lokaci na taɓa tambayar wani yaro ɗan ƙarami ɗan nazari ba za ni labarin mai suke da kuma yanayin malaman su ce malam kaza ana kwama da kaza malam kaza ce malama wace na tsane ta na ce me yasa ce cewa take ke rufe ido ne addu'a to kaga kenan kuma sukan samu dama su cusa wa yara wata aƙidar da ba da iyaye ba Haka ne shi kansa yanayin karatun da zama na karatu mai amfani yake sawa yaro in an ga saɓanin haka to ko dai a je a yi jakunan malamai ko a canza wa yaro gurin karatu kuma yana da amfaninsa da kuma rashin amfani amma sai ana sa ido ana dubawa ana kula ya samu natija ta gari insha Allah to ga ta malam lokacin da aka zo da sa yaro a cikin makarantar firamare shi kuma me wani abu ne muhimmi me da da shi wajen sa yaro a firamare eh, kamar yadda na faɗa a can baya wato bincike na ƙwararru akan harkar ilimi sun gano cewa sa yaro a firamare kafin shekara shida wato yana dakushe kwakwalwarsa ya za ka samu yara ba su da kokari a firamare ba ba su da kokari wani tun asali garajen satin ne ya haifar da haka guri ne na rigirgi yaro zama da wayanta ya zo gurin rigirgi saboda ya ga cewar lalle yanzu ake a sa ya kamata kuma ya san matsayin sa cikin tsere yara za su waɗanda suke haza kai sosai sosai tun daga firamare aka samu in dai ba 'yan baiwa ba na musamman akasari tun shekara shida bakwai ne wanda suka fara firamare a wannan shekarun saɓanin su kuma ana samun matsala sannan lafiyar yaro tana da kyau zamana mm, ba makaranta kusa da gida ko ga makarantun kusa da gida amma ba su da ƙwari ya zama yaro akwai mai kai shi akwai mai ɗauko shi a ba shi wannan gatan saboda karancin shekarunsa da kuma yanayi na ruwa rana da kuma yanayi na miyagun mutane wasu abubuwa mara daɗi da zai iya haɗuwa da su shi ya sa waɗansu makarantun musamman da suke na kuɗi za su ga a bari yaro ta sai ne ɗaukar su ya zo kuma ɗaukar nan a yanayi ne a canza ba za su yarda ba su iyaye sun zo da kansu waɗanda duk sharɗa ne da suke a kwale da su da kyau to masu raro ga dai malam ya sako linzamin bayani yaje lokacin ya yi mana irin halin da ya saba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin manyan malaman alul baiti a nan birnin kano a madadin radio hausa boh ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni alkuna da shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.